الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مد الباهق والسلام عليكم ورحمة الله darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 83 ne cikin wannan sura mai albarka suratul tauba fadin Allah ta'ala fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين يوكما زام تاشي فرقا آية 84 ولا تصلي على أحد منهم يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصلي على أحد منهم الناس أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بما في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تصلي على أحد منهم kada ka yi sallah a bisa ga ɗaya minhum daga cikin su munafukai mata da zai faɗi ya mutu abadan har abada tun daga yau lokacin saukar wannan aya har abada kan ka kuma yin sallah akan ɗaya daga cikin su wala ta kuma ala kabari kuma kada ka tsaya bisa kabarinsa li dafnin imma dan ka jibinci nauyin binne shi ko kai tarayya da mutane wajen binne shi au ziyaratin ko ka ce za ka ziyarci kabarinsa ballanta na ka masa addu'a innahum kafaru billahi wa rasulihi wannan shine dalilin ko sababin da yasa aka hana ka innahum dan saboda su kafaru billahi wa rasuli sun kafirce ma Allah sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa matu wa hum fasiqun kuma sun mutu suna fasikai wala tujibuka amwaluhum wa auladuhum kada dukiyoyinsu da yawan ƴaƴansu ya burge ka إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا سنه كأي أبنجي تعالى ناسن يعذبتيس بها a sanadiyar ni'imar ƴaƴa din nan da ni'imar mulkiya da yayi musu tun da su ba da wato wajibin godiya ba Allah na son yi musu azaba a sababinta fi duniya a nan gidan duniya sannan kuma wa tazhaqa anfusuhum rayukan su su fita daga jikin su wa kafirun alhalin suna masu kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala wa hum fasiquna akan ayar farko ma ne kafiruna wato suna cikin kafirai kenan fa fi hadisi ibn umar anhu ma ya tabbata tabbata cikin hadisin abdullahi dan umar Allah ta kare da gare su shi da mahaifinsa annahu lamma tuwfi abdullahi ibn ubay lokacin da abdullahi ibn ubay bin salul ya rasu atabnuhu abdullah sai ɗansa mai suna abdullahi ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi fa an har ya roki manzon Allah cewa ya yi masa alfarma ya ba shi rigar samana li yukaffinahu fihi domin yi wa mahaifinsa likafani da rigar manzon Allah wa an yusalli alaiki alfarma ta biyu yana fatan manzon Allah ya zo yi wa mahaifinsa din nan sallah fa atahu qamisahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayan da rigarsa din a je aiwa Abdullahi bin Ubay bin Salul likafani da ita wa salla alaihi kuma ya je masa sallah ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata dukkan waɗannan al'amura guda biyu ne tafsiban li qalbi jinihi Abdullah dan saboda da wa zuciyar ɗansa shine abdullahi, dan shi abdullahi din yana cikin zaratan sahabbai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa ga shi mahaifinsa kuma shine shugaban gungun munafikai na garin Madina gaba ɗaya waɗanda suka bijire ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. fa innahu kana min fadla'i sahaba shi dan sa ya kasance cikin sahabbai masu falala wa asdaqihim islama kuma yana cikin mafiya gaskiyar su wajen musulunci wa aktsarihim ibada yana cikin mafiya yawan su wajen ibada wa asrahihim sadra yana da yalwar kirji idan an ce mutum mai yalwar kirji ne ma'ana mai hakuri kenan ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيما فعل بعبد الله بن أبي فقال صلى الله عليه وسلم تكلم فيما فعل بعبد الله بن أبي فقال صلى الله عليه وسلم وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله أرويت إذا كنت malamai sun ce an ruwaito an kissanto an to wannan dalilin ne bisa ga cewa abin da aka din akwai a cikin sa bai tabbata ba kenan malai an ruwaito ko cikin abin da ake ruwaito cewa an yi wa manzan Allah magana dangane da damme ya je ba da rigarsa ayi da kafali ga Abdullahi bin Ubay bin Salul dan mai kuma ya je da kunji masa sallah sai manzan Allah ce wa mai gune anhu qamisi wa salati yo riga ta da sallah ta me za su wadatar masa min Allah daga azabar ubangiji ai riga ta ba za ta wadatar da shi komai daga azabar ubangiji ba haka sallah ta ba za ta wadatar da shi komai ba wallahi inni kuntu arju an yuslima bihi alfun min qaumihi yace fatan da nake abin da yasa na bada riga a yi masa likkafa ne ko na fi masa sallah dan a samu adadin mutum dubu cikin yan kabila su ce dashi musulunta saboda kyakkyawar ɗabi'ar da na yi masa kyakkyawar mu'amalar da na yi masa ba wai don tabbacin cewa za a karɓi sallar da na ko a karɓi addu'ar da na yi masa ba ko a so masa azaba ba ويروى ما ليس أنكم رويتوا أنه أسلم ألف من قومه أبين من الله يقول كيف أروان سنة للا يرفع رمسين دموتكم متى ننسى سنة سلنسا لما رأوه يتبرك بقميص النبي صلى الله عليه وسلم لوكة دسوكة بشي كنسا ينا تبرك لرجال من الله هي هذا لجال منافنتي cewa da girman zan Allah a je a roƙa masa alfarma dan sai ya je ya roƙa masa alfarma dan a masa littafi ne da ko da bayan ya mutu sai kuma sauran mabiyan su suka ce a sai abin gaske ne manzon Allah ma kansa gaske ne dan ga shugaban munafikai ma gaba ɗaya ya tura cewa a karɓo ne gasa sai wannan kasa sai suka shiga musulunci duka da waɗannan ruwayoyi ba su ne galibin abin da ya tabbata ba cikin wannan kisa abin da ya tabbata cikin wannan kisa sanadiyyar saukar waɗannan ayoyi guda biyu wanda malam ya ja mana bakin sa haɗe gaba ɗaya shine hadisin da ya tabbata cikin bukhari imam bukhari ya kawo ka a cikin kitabul janaiz babin da yake magana dangane da karhanci ko hana yi wa munafukai sallah sannan ya kawo shi a cikin kitabut tafsir karkashin fadin Allah ta'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan wannan hadisi an karko shi ne daga Umar dan Khattab Allah ya kare ta a gare shi annahu qala shi Umar yake lamma mata Abdullah ibn Ubay ibn Salul lokacin da Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya rasu du'iya lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li yusalli alaihi sai aka kirawo manzon Allah domin ya zo ya masa sallah falamma kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi lokacin da manzon Allah ya tsaya wajen gawa ku zai masa sallah wasabtu ilaihi umar ce sai na na tsaya gaban manzon Allah fa qultu ya rasulullah atusalli ala ibn ubay nace ya manzon Allah yanzu ibn ubay kuma zaki sallah kaza wa kaza kaza wa kaza bayan a ranar kaza da kaza ya ce kaza da kaza kaga ranar kaza da kaza ranaku ne waɗanda ba za su kirgu ba ya ce kaza da kaza kalmomi ne waɗanda ba za su kirgu ba na munafiki ma'ana a tarihin tarihinsa ranaku da dama ya fiti kalmomi na batanci imma ga annabi imma ga addinin musulunci to addidu alaihi qawluhu ina kokarin kidayawa manzon Allah dangin maganganun ibnu ubay ibn salul munana فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya yi murmushi kira da mutu tabbata gare shi fa kana yace akhir anni ya umar banuri ya kai umar falamma aksartu umar kuma ya yace manzo Allah yanzu munafiki za ka yawa sallah manzo Allah ta ba nuri yace manzo Allah munafiki ne fa ya ce kaza a rana kaza ga watan kaza falamma aftartu alaihi lokacin da na yawaita zance ga manzo Allah kala sai ce inni khayyirtu fasabtu ni fa zabi aka bani sai kuma na karbi zabi Allah ya ce wa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko kai musu istighfari ko kai ta musu istighfari zabi ne fasabtu ne ko sai na zabi in yi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law a'lamu anni zittu ala 70 yaghfir lahu la zittu alaiha inda ina da tabbaci in nayi kari kan istighfari 70 za a gafarta masa to da zan kara kan ka kana umar dan khattab yace fa salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah wa abdullahi ibn ubayy ibn salul sallallahu ثم farafa, bayan ya kammala sallah ya juya ya tafi gida falam yankus illa yasiran annabi bai zauna ba sai dan gantanin lokaci hatta nazalat al-ayatan min bara'a har waɗannan ayoyi suka sauka cikin suratul bara'a ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون قال عمر يتي فأجبت بعد daga baya sai na rinka mamakin jur'ati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irin taurarewar da newa manzon Allah yana cewa sai yayi sallah ni kuma yana cewa dan ne yace daga baya har mamakin kai na nan kai amma kuma gashi aya ta sauka ta hana daga wannan kuma kar a sake wa munafikai sallah karkashin wannan kissa da wannan hadisi da waɗannan ayoyi abinda za mu fahimta yana da yawa amma kaɗan daga cikin su shine farko dai ashe idan mutum ya kasance ya mutu akan munafiki irin munafikin da ya kunshi ma'anar bayyana musulunci akai boye kafirci a zuci inda duk duniya za ta taru ta yi maka addu'a ta yi maka sallah ta yi sadakar uku da arba'in da sittin da saba'in ma ubangiji ba zai karɓa ba wallahi ubangiji ba zai karɓa ba dan ga manzon Allah ya yi tsammanin wannan addu'ar za ta amfani Abdullahi bin Zaid bin Fadul akwai wani bawa da ya fi manzon Allah babu amma ga shi da yayi din kuma daga nan kuma aka dakatar da shi aka ce kare sake to da wannan ne a cikin nan duk wani mai sulfar munafiki wanda ma gane munafikin sa kan ne idan ya mutu sai mu kauce ba za mu yi sallah idan ma akwai shubha mai karfi ko da munafikin bai bayyana ba shubha mai karfi ga kina na sallah a yaki amma da an ce kaza kaza game da musulunci sai faɗi bakar magana game da musulunci kaza kaza sai faɗi bakar magana game da musulunci wallahi da ya mutu babu ruwan mu ba ruwan mu da ya masa addu'a ko ya masa sallah dan ga kan ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan ولا تقم على قبري انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم wannan sai daga cikin hukunce hukunce da za mu iya fahimta kenan karkashin wannan sannan kuma wannan na nuna mana cewa kenan a ce idan an je kabarin mutum imma dan tsayawa a yi masa addu'a imma dan ziyartar kabarin kin zama ake ko tsayawa ake tsayawa ake tunda Allah ce wala taqum ala qabrihi والقيام على القبر إما للدعاء له وإما للسلام عليه وزيارته ana tsayawa ne kan kabari dan ai masa addu'a ko dan ziyara ko dan duka waɗannan idan an je a ce kenan tsayawa ake dan haka ladabin makabarta idan an je lokacin da ake haka kabari masu haka kabari za su ci gaba da aikin su sauran mutane da ba sa cikin aikin to kowa sai ya yayin da aka zo za a samu mutum a cikin kabarinsa to lokacin kowa sai ta tsaye waɗanda suka jibinci nauyin saki su saki su mayar da ƙasa wurin ta su su ya wuce ɗani ɗaya a ɗauki hoge guda a sa kusa wajen kansa sannan kuma kar a shafa kar a shafa suminti a kai sannan kuma kar a yi gini a kai kar a kawo mare mare a kai duk wannan shi ne abin da sunna ta tanada daga nan gurin ana tsaye sai a yi masa addu'a wannan addu'a da za a yi ba za a yi addu'a cikin taro ba ku karanta fatiha da kaza ku karanta qul huwallahu uku ga walidanmu su shi ba mu a walidan ku kewa kenan mu mutum da kuke masa kullum wani da kuke laqad ja'akum dal ilafi alam duk wannan ba shine abin da aka tana da ayi ba da manzon Allah ke cewa istaghfiru li akaykum was'alu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al ruqa wa dan uwanku gafara ku ruka masa Allah ya tabbatar da harshen sa don yanzu ana tambayar sa sai wannan ya tashi addu'a shi kadai wancan ya tashi shi kadai duk wanda ya riga gamawa ya yi tafiyar amma a yi tare cikin taro wannan bid'a ne kowa ya tashi shine abin da yake sunna manzon Allah ya kan tsaya bayan an binne mutum ya tsaya kan kabarin sai yana masa addu'a gwargwadon tsawon lokacin da za a kama raƙumi a yanka a fede a raba naman mun ji ne kenan awa ne kenan Allah kalli ka ba su awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu yanka raƙumi fede shi raba naman sa wannan shine tsawon lokacin da annabi yake sallallahu alaihi wa yana rokawa mutum gafara wannan shine ya dace da sunna kuma haka ya kamata ahlus sunna su yi haka ya kamata masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su yi amma bai zai ce ya da 129 kafin kai bakwai da جاءكم بالإلهي كافن كمل الإلهي قل هو الله أبو قولي دم كافن kafin ku kammala نسرى إلا sura da inna سكت wannan duk bid'a ne waɗannan ya zama wajibi a yake su ya zama wajibi a fahimtar da mutane ba na inkarin mutane suna son manzon Allah amma muna inkarin ne game da kuskure wa hanyar da ake son manzon Allah ya nan gurin dole a yi mutane gyara wani Allah suna so ko ba ta so babu laifi mai gyara din yi kokari ya tausa su harshe dan ya za hankalin jama'a Allah shi da wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiquna wala tujibuka amwaluhum wa auladuhum inna ma yuridu Allah an yu'adhibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafiruna wato wannan na nuna mana kenan duk yadda muka yi kokarin mu ce wani yi a halin addu'a a rayuwarsa bai aiki na gari ba a rayuwarsa bai tsayar da tauhidi ba a rayuwarsa ya rayu ne cikin bid'a addu'o'in mutum nan ba za su yi masa amfani ba addu'a tana amfani ga mai gangariyar tauhidi amma ya samu tangarda imma wajen aiwatar da wajibai ya dan yi sakaci wajen waɗansu wajiban ko zakke ma waɗansu kaba'ira to wannan sai addu'a ta amfani shi yayin da duk mutum ya mutu din aka samu mutum 40 waɗanda ba ka shirka zaratan ahlus sunnan da ba sa shirka ba sa bid'a mutum 40 suka mata sallah suka roki shaitansa Allah zai ba su haka manzo Allah sai na cikin hadisin sahih muslim 40 zuwa abin da ya saba. zarata da zababbun zarata to in dai suka roki sai to Allah zai ba su to Allah tabbatar da mu kan sunna Allah tabbatar da mu kan tauhidi sai ya ta gaba Allah ce wa idza unzila suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ista'zanaka ulul qawmi minhum وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع الخالدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وبنجي سوى إذا أنزلت سورة ليعين دا أكا سوكر دا وتآية طائفة من القرآن أبنك وأجل في دا سورة كي yayin da aka saukar da wata sura wato kamar wani kaso min alqur'ani cikin alqur'ani mai girma an aminu billah a cikin wannan kaso na ayoyin da aka saukar sai aka ce an aminu billahi ku yi imani da Allah wajahidu ma'a rasulihi kuma ku je ku yi jihadi tare da manzansa ku mara masa baya wajen tsayar da shari'ar musulunci a ban kasa me ke faruwa isa azana ka ulul qawli sai ka zama abuta wadatar cikin su suna neman izinin ka ulul qawl at shine wadata wa man lam yastati minkum an yanki al-mu'minat al-mu'minat ay zawul bina wal maqdira waɗanda ga wadata ga karfin jiki da kazar-kazar sai su rinka neman izini minhum cikin munafikai wa qalu sai ka suna cewa zarna na kun ma alqaidin haba kyale mu mu zauna ma alqaidin tare da mazauna gida su ne makafi ko marasa lafiya ko gurago waɗanda aka bayar da uzuri gare su cewa ba sai sun je yaƙi ba ko kuma mata waɗanda ba a wajen su fitar yaƙi fitar da su ba su ma sai su rinka nema a kyale su da waɗannan ista'zalaka ulul qawli minhum wa qalu dharna lakum ma al-qa'idin radu bi an yakunu ma al sun sun lamunta sun yarda bi an yakunu su kasance ma al tare da mazauna gida wato mata kenan malai ce uKhalifa, khalifa jam'i na kalmar khalifa ay nisa allati yakhlufna yukhlafna fil buyut mata waɗanda ake barin su tsaron gida dole an yashkuru ma fi hadhihi al-qaydati az-zalila su munafikai ba ta ji ko a duka irin kaskancin da ke cikin wannan zama na gida na kaskanci min fagarin abin da ke faruwa na kaskanci wa hawanin da wulakanci duk zarumin gaske duk namiji mai cikin zuci abin kunya ne a fita yaki ya fito gari babu kowa sai mata sai shi abin da fuskanci ne wannan kadai ya aje sa yana akwai kishin zuci mutum kare ta a bar shi baya wajen jihadi amma ko rabu da an yi kullu ma al-qawadi wa qubiya ala qulubihim an riga an sanya murfi akan zukatansu fahum la yafqahun su ba za iya fahimtar alkhair wani dangin alkhairi da qur'ani ke kira zuwa ba walau kanu da a ce sun kasance suna fahimtar dangin alkhairin da qur'ani ke kira zuwa gare shi la adraku ma bil jihadi min quwwatin wa karama da sun fahimci irin abin da jihadi ya kunsa na karfi da mutunci da karamci wa baka'in karim da wanzuwa cikin karamci wa ma fi takhalluf min da'f wa mahana kuma da sun gane abin da ke cikin zaman gida na rauni wa mahana da wulakanci wa fana zamin da karewa a karar da al'umma inda ta zanto raguwa al'ummar da ba za ta iya jihadi ba wato wannan siffa ce daga cikin sofofin munafukai yayin da duk aka saukar da ayar da ta kunshi jihadi ba sa son ta ayar da ta kunshi da dukiya ba sa so kamar yadda muka faɗa a darasin baya yaqbuduna aydiyahum nasallaha fa nasiyakum ba sa san ayar jihadi ba sa san ayar ciyarwa ba sa san ayar zakka wannan na damun su na muzguna musu a ransu wa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qitalu ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayhi nazara al-mahsiyya alayhim min al-maut fa awla lahum yayin da duk aka saukar da aya aka ambaci jihadi sai ga suna kallon ka kallon wanda ke cikin magagin mutuwa shine fa idza ja'a al-qawm ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أصحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا dukkan su dai waɗannan ayoyi da makamantansu na nuna tsananin jin tsoro da firgici din nan ba siffar mummuni wace mummuni darigi ne duk yawa na abokanan adawa duk karfin makamai na abokanan adawa kai ka san ba dan yawa dan yawan makamai ake cin nasara ba ana cin nasara ne dan an dogara ga Allah wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim wa man nasru illa min indillah inna Allah azizul hakim da makaman nasu da komai sai Allah ya zare laka daga jikin su ya kasance su ta su harbawa sai Allah ya girgiza kasa karkashin tafukan kafafun su ya kasance ta rufta da su sai ubangiji ta'ala ya koro musu da gogowa ta rikita su ta kada su ta tsoratar da su ta firgitar da su sai Allah ya jefa tsoro cikin zukatan su duk wannan ya faru a tarihi ayoyin alqur'ani sun riki sanan roba. fi qulubi alladhina kafaru ruba fadribu fawqa al'anati wadribu minhum kull banan zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu wa man yushaqiq Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab zalikum fadhuquhu wa anna lil azaban nar duk wannan Allah ya labarta mana karfi daga wajen sa ne ala inna hizballahi humul muflihun Allah ya labarta mana كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز ba ta da wata rana a tarihi ba wai musulmai sun ci nasara wai dan sun fi yawan makamai ko dan sun fi yawan adadi ai da ta musulunci ba za ta bayyana ba in dan mun fi yawa ne muka ci nasara ko in dan mun fi yawan makamai ne muka ci nasara akwai makaman amma ba za su iya kaiwa na kafirai ba saboda su dama duniya suka yi da ita ba su amince da lahira ba dukkan abubuwa ta tanadi suka yi dade, ita ba su amince da tanadi da zuci na akida da haka sai gaba ɗaya himmar su ta karkata zuwa ga tara makami din makamin ƙara dangi bindigogi bama bamai duk su matsare su su tutun su da su mu kuma akwai ɓangare na imani da Allah akwai ɓangare da tanadi da haka tanadin na zahiri muna yi tanadi kuma na zuciya alakanta ta da Allah kuma yana nan to wanda ya raba zuciyarsa biyu rabi na tare da Allah ko bisa uku na tare da Allah ɗaya kuma cikin uku na tare da tanadi da zai yi na gundugogi da albarushi da kokari da baka da wanda kawai gaba ɗaya tanadin ya mika shi ne da gundugogi da kwari da baka wanne zai biya wa kenan na biyu na farko na farko kenan na farko tanadin zai zama kaɗan na biyu tanadin zai zama ne ya fi wa kenan to amma idan aka koma yadda zuciyarsa biyu bisa uku tana tare da Allah ɗaya ke take tare da makami shi ko wancan ɗari bisa ɗari zuciyarsa tana da tare da makami ba ta tare da Allah Allah kuma yace wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadil mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin nunjil mu'minin ولا يرد بعثه عن القوم المجرمين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مسلمين يا يا ذا أي yau duk Najeriya ta to general ne kuma na arna yaya za a yi da kai kai su ne sai an horar da su mu da masallacin kowa so da har kan shekara hamsin zuwa sittin da fulfula ba mu yafe ba soja ne ko ta ko ranarsa ta makami ko ranarsa ta shawara ko ranarsa ta planning da ta ya za a yi nasara akan mu idan mun zanto haka matukar akwai aqida akwai riko da alqur'ani akwai riko da hadisi akwai motsa jiki akwai tanadi wallahi duk Najeriya duk arnan Najeriya su jirkice su zama general wallahi babu yadda suka iya da mu wa man nasu illa min indillah inna Allah azizun hakim munafikai ke jin tsoron su amma mu ba ma jin tsoron su ba ma jin tsoron su mun san alkawarin Allah tabbas ne in ka ga alkawarin bai cika ba ba Allah ne ke cikawa ba mummunai ne suka kasa sassantuwa da imani amma matukar akwai imani akwai cin nasara in ka ga an rasa nasara to ba imani ne ya rabu wannan shine abin da muke kiran kowa ya zama matsorata su daina jin tsoro kasalallu su daina kasala masu sakaci su daina sakaci gaba daya mu tsaya tsayin daka lillahi an naqulu lillahi masna wa furada wajen cewa sai mun tabbatar da shari'ar Allah a ban kasa Allah ya riga alƙawari huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi dan kafirai suna so walau kare hal mushriku ko kafare sun ki ko sun ki ko sun so sai Allah ya rinjayar da addinin sa insha Allah ta'ala sai dai kai ka zama mummuni na gari zanto kana cikin wanda in ka zama munafiki shi ke nan ka je ka saje da kafirai kuma ran kiyama a karfe ka cikin su man tashabbaha bi qaumin wa huwa minhum man minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al adh-dhalimin radu bi an yakunu ma al-khawalif sun yadda su zauna gida su tare da mata ba sa fita jihadi wa tubiya ala qulubihim fa hum la yafqahun an riga an sanya mulki kan zukatan su ba za su taɓa fahimtar alkhairi ba duk dangin alkhairin da za a kira su sai ya tsorata su sai ya firgita su amma an an kira su kururuwan shaytan shike ne sai ga sun ansa Allah amanu وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها ذلك الفوز العظيم لكن الرسول أمام من ذن الله ترى دعوة استبت بريش والذين آمنوا معه دوتن دسوكي إيماني تاردشي أصحاب النفوس الكريمة ما أبو تا زكاة وأن دكي تكيد كرامتي zukatan da ba su yarda da kaskanci ba allazi na tahammalu takalif al aqida irin waɗanda suka ɗauki nauyin duk abinda da aqida ta musulunci ta kallafa musu su irin waɗannan mutane da hadu zaka samu suna yin jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma kawunansu wa addaw wajibal iman zaka sun bayar da wajibi na imani wa amilu lirrifqati allati la tunalu bil qu'udi sun yi aiki jajawur dan neman daukakar da ba a iya samun ta in an zauna a gida da haka su su zauna ba sai suka tashi sai haikan wa ulaika lahum alkhairat irin waɗannan dukkan dangin alkhairai na tare da su fi dunya a nan gidan duniya wal akhirah da kuma lahira fi dunya lahum al wal ghanima a nan gidan duniya tana da izza da buwaya kafare su rinka jin tsoron su dan Allah ce zai jefa tsoro a cikin zukatan kafare. yayin da ka zama mumunin gaske babu yanda za a yi kafiri ya ji tsoron ka in ya san cewa ya ɗaya kuke nema kai da ke ko ka riga shi zuwa ko ya riga ka zuwa yau na tsoron yau za ka bashi kuma bayan da za a yi ji tsoron ka idan ya san cewa ya ɗaya kuke zama ku sha barasa wani tsoro za ka bashi bayan da za a yi ji tsoron ka in ya san kai da shi kuna rigingeniya wajen rubuta kike kan kuɗin talakawa kai kana son ka yi sata shi ma na son yi sata amma yana son yi sata ka hana kuma ya kai baka sata ba yana da karuwai ba adadi kai kuma ya sam bai san ka da kowa ba sai matar aurenka duk wata barasa a sha da shi kai kuma ya ba ruwanka da wannan zan tuka na banza na fita daga bakin bakinka kai kuma sai zikiri sai salatin annabi sai umarni da kyakkyawa sai hani daga mummuna wallahi sai Allah ya duba tsoron tsoron ka cikin zuciya bai ya ganka ka musu kwarjini iyayen da suka wuce baya Ilimin abin da suka yi nan amma yawanci ilimin da ya yaɗi yanzu na fahimtar addini da fahimtar hadisi da bukari da muslim da muwatta da bayan zalihina su da gudu saman goma amma a tsaye suke tsayin daga ba a ganin su a mashaya ko gidan kilaki ko ba a san su da sata ba shi yasa sai su fito da rawani tarbi in suka daga arna da jin tsoro tarbi kadai arna kasan nan na jin tsoron sa rawani kawai arna kasan nan na jin tsoron sa amma yanzu ka yi tarbin ka rike rawanin ka yi nan. ba ƙarni zai iya banga dai ka yarinya ta ta kantar musu gaske ta take ta wuce dan ta riga ta ga mai turbin da ya fana ka tsawo ya biya ni ta ya fasu kanta ne ta ta ga mai turbin da ya fana ka tsawo ya biya bugu a gidan giya ta ga mai turbin da ya fana ka tsawo kuma ya je ya yi wani sasanci an yi satar dukiya da shi ne amfani su wani irin hoto za mu bayar su waɗancan jihadi suka yi jahadu bi amwalihim wa anfusihim dukiyoyin nasu ne suka cire suka ce musulunci ya ci gaba amma ne yanzu nasu dama ba za su bayar wani talakawan suka sace suka koyi bai bambanci tsakanin hoton yanzu da hoton mutum da dukiyar tasu ce suka bayar rayukan su suka bayar na yanzu nasu ba bukatan ba a tsarin su bayar nakun suka kwace suka koyi a sa kalilan wa aka da sai mutum ya sace muku miliyan ɗari sai zo kuma idan ya zo wuce ne raba mutane naira dubu biyu da ɗari biyar a daga takarwa ne na alkhairi an talakawa kenan sun jahilci duniya sun jahilci lahira a su ce su a nan gurin kuma mutu hankali ba can gurin kuma su shiga sun fata ta su lokaci ba su fahimtar addini in ba haka me zai birge ka bayan ya sace kuɗin kakkato kan naira eh, miliyan ɗari ya sace ka sai zo ba ka naira dubu biyu da ɗari biyar ko dubu uku da ta bai cika maka bai shiga wuturi dubu biyu da ɗari biyar amma suna fi na alkhairi wallahi sai mun san kan kafin mu yancin farko mu kwaci yancin mu wurin azzaliman da suke mulkar mu karfi da yaji sannan mu kwaci kanmu wajen arnin kasar mu wannan tafiyar alhamdulillah tana tafiya yanzu a hankali tafiyar wuta cikin bunu haka suke tafiya ba a ganin su za a ji ta kunno kai can mun ta kunno kai can yanzu munafikan ma waɗanda ba su san shari'a dole su dan saya in sun zo dan taro su ma sai kuna so ba da haka wasu da suna jin tsoron wannan kabar karar da alƙaruncin sun san ko ba za mu daina kuma wallahi kun ji alƙanusun da ake yi nan kaduna arna sun mutuwa wallahi arna sun mutuwa suke a ba ka ji babban fasto ya mutu wani tsohon soja arne da ya kashe mutane ya mutu Allah ne suna aiki da haka ba za mu janye ba wallahi muna nan muna yi la tazar alal ardi min al kafirina diyarun innaka in tazarhu yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahum al khairat wa ulaika hum al muflihun a'adda Allah allati wa ulaika lahum al khairat waɗannan suna da alkhairai masu tarin yawa izza da buwaya da ganima da zai samu a nan duniya wal kalimatu uliya da kalma madaukakiya a rinka jin talar su in sun yi magana ita ce a bar sauraro wa bil akhirati a lahira kuma lahum jazaa'ul awfa suna da sakamako mafi cika wa ridwanu min Allah ga yarda ta musamman daga ubangiji wa ulaika humul muflihun irin waɗannan sune masu rabota al fa'izuna masu dacewa da gidan aljanna a'adda lahum جنات أعد الله لهم جنات وبنجي تعالى يمستان دين الجنة تجري من anhar الأنهار gudana karkashin كركشن بين ينتا خالدين masu dawama a ciki وما أتكي ذلك wannan shine rabo mai girma min nilil karamatul qudma na dacewa da karama mafi girman karama Allah ta mu cikin mun masara fi bayani ahwali munafiqil arab ba'da an dakara ahwala munafiqil madinati sai ubangiji ta'ala zai mana bayani waɗanda suke munafukai na mutanen ƙauye bayan an ambaci munafukai yan birni a baya mai Allah ce وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وجاء المؤذنون من الأعراب masu kokarin bayar da uzurin ƙarya cikin larabawan ƙauye ko cikin mazauna karkara sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malati bi digami ka'is al-asl fi zal a asali al-mu'taziruna ne sai aka shigar da ta cikin zal sai zanto al mu'azziruna ay al mu'taziruna bi ma'ana al ma'zurina wa quri'a bihi wato al ma'zurin wadanda suka bayar da hanzari manzo Allah ya karba hanzarin su amma su hanzarin da suka bayar na ƙarya ne sun zo min al arabi cikin mazauna karkara malaka jam'u arabiyyin jam'i ne na kalmar arabi shine al arab wa hum sukkan al badi su ne mazauna karkara ja'u nabiyya ja'u ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun zo wajen manzo Allah suna da mutum tabbata gare shi li yu'zana lahum dan a ba su izini ka su je yaki haka suke in za a tafi yaki sai su zo su bayar da hanzari na ƙarya duk uzurin su sai in za a yi aikin musulunci amma in zama ne na kashe wando zaman sarka zaman wando, zaman dara wannan ba wanda za su bayar uzuri dukkan wani mitin na tattaunawa kan yadda za a gyara duniya siyasar duniya yadda za a ci zaɓe yadda za a kama karamin hukuma yadda za a yi wa wani kaidi da makirci na siyasa ba sa bada hanzari amma kirawo su mutum ɗin inganta masallaci na unguwarsu kirawo su mutum ɗin inganta yaya za a gina makarantar islamiyya a unguwarsu to nan gurin zai baka wuce wannan ita ce sun farmaki ya musulunci a da ita ce sun farmaki ya mutunci a yau wallahi abin alkhairi ne a ba a raba maka goron gayyata wai ka zo za a tattauna da kakan ya za a gina masallaci ko ya za a gina makarantar islamiyya matukar wanda za su gina ka da himma su ka da kwazon su ka da ikhlasin su ba su hunar ikhlasin su kake ko akida su ko menene ba menene za a gaje ka zo za a gina masallaci ka ba da uzuri amma zo ya zani mu kama karamar hukuma ko za mu zabe zabe na gaba Ta ji sai ka riga kowa zuwa kuma an je yawanci waɗansu fa'in siyasa din fa sallar su sai lokacin isha'i ake hada zahar da la'asar da magriba da isha'i yasa wadin jiki ta Allah raba mu da sallar yan siyasa ma'ana a zafi magar ba duka ba dai mun san dai akwai ahlus sunna yanzu masu himma ko amma dai galibi dai waɗanda suke balle ganin siyasa da shi da tabiyar to wanda sallah ma sai ya hada guda hudu ko guda biyar a hadisi dan Allah ya zai tsaya ginawa sallar wannan gidan da za a yi ta ko gidan da za a fahimce ta gidan da za a yi ta masallaci inda za a fahimce ta makaranta sai yan kaɗan daga da haka lallai ne idan an gayyace ka dukkan wani taro da ya jibanci musulunci kuma za ka iya yi kuma kana da lokaci ba tare da wani uzuri ko kwana ba bai kamata ka zo ka ba da wani uzuri ba ce ba za ka samu zuwa ba ko ka daina hankalin mutane an ce a zo karfe goma ba ka zo wasu sha biyu ana da lissafi kuma ka zo ka yi ƙarya wannan bai dace ba su tarmi mu ce munafukai daga cikin larabawan ƙauye ko mazauna karkara sun zo wajen manzon Allah li yu'zana lahum dan a ba su izinin zama a ce ka su je yaƙi li udrihim fa adina lahum sai manzo Allah ba su izini Allah ce wa qa'ada allazina kadzabu Allah wa rasula waɗanda suka yi wa Allah da manzansa ƙarya din ko sai suka zauna su je yakin ba bid'a al-iman ƙarya da suka yi wa Allah da manzansa wajen da'awar imani ne min munafiqil a'rab an samu wannan cikin munafikan mazauna karkara anil madi waɗanda suka ki zuwa lil itizar wato dan saboda hanzari sayyibu alladhina kafaru minhum azabun alim da sannu azaba mai radi za ta shafi waɗanda suka kafirce a cikin shi wato kafirci na zuci da a zahiri sun bayyana imani bayyana imanin kan harshe matukar zuciya ba ta gaskata ba da amfani ga mutum ko ba zai daga azabar Allah ta Allah ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا إنما ينفقون حرج إذا نصحوا لله إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم waɗanda ake iya karɓar hanzarin idan ba su je yaƙi ko jihadi ba sune waɗanda aya za ta ambata Allah ce laisa ala babu laifi kan waɗanda suke masu rauni ka shiyo kamar tsofaffi shekarun su sun riga sun haure ba karfi tattare da su sai ba su zo an je yaki da wannan zaman da suka yi sun zuwa yaƙi ba su da laifi wala alal marda haka babu laifi kan waɗanda suke marasa lafiya kal'ama kamar makantaka zamna kamar rashin lafiya ta dindindin dukkan wata rashin lafiya da za ta hana mutum kuzari na zuwa yaki sai bai je yaki ba saboda ya fito ba jilaki wala alal ladina la yajiduna ma yunfiqun haka babu laifi kan waɗanda ba sa samun abin da za su ciyar fil jihadi wajen jihadi ba su da abin da za su sai a dabbar hawa ko abin hawa ba su da abin da za su sai wato masamin yaƙi ko ba su da abin da za su rike na guzuri shi kuma imam ko amir bai mallaki abin da zai ba su ba so kuma ba su da shi to irin wannan in sun zauna gida ba su je yaƙi babu laifi a kan kaga suna da lafiyar jiki amma yanzu abin da ya rage zuwa da inda za a je yaki ne sani ba zai iya yi wa a tafi a kasa So, so ba su da abin hawa ko ana buƙatar makami su ba su riga sun tanadi makami ba ko suna da makami suna da abin hawa ana buƙatar kowa ya zo da guzurinsa wannan farkon jihadi haka aka rinka yi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwamnatin musulunci ma ba ta da karfin da za su tarbi yanzu kowane soja har ta ba su makaminsa. sa lokacin halibobi ne har aka rinka samun wannan amma lokacin annabi na da rai waɗansu yakokin waɗansu hakuri aka ba su sun zo ga su da karfi ba makami ba dabbar hawa manzon Allah ba su shine Allah ya ce wala da ladzina la yajiduna ma yunfiquna babu laifi kan waɗanda ba ta samun abin da za su ciyar wajen jihadi harajun wato babu laifi ai ismun fi takhallufi anhu ba zunubi kansu dangane da rashin zuwa jihadi idza nasahu lillahi wa rasuli in sun tsarkake su lillahi wajen imani da Allah wa rasulihi da imani da manzon Allah fi hali qu'unihim dangane da zaman da suka yi a gida bi adamil irjafi ba su zanto masu yada jita jita ba wa tasbiqi ba su zanto masu yada kalmomi da ke ragantar da mutane ba sa'a wajen aikin sa'a wato abin da ake nufi a nan gurin shine tun da dai hasana da hanzarin da ba za su je yaki ba in sun zauna gida so ake su rinka jin takaicin dan me ba su samu daman tafiya ba sakamakon haka sai su cike wannan cike wannan gebin da ibada a zaman gida sannan kuma da addu'a ga wanda suka tafi yaki kullum suna addu'a Allah ya taimaki musulunci Allah ya kaskantar da kafirci suna fatan Allah dawo da su lafiya duk wanda so yana son ya tafi amma yana inda inda sai su ƙara karfafa da kalmomin da za su sa fita amma idan suka ci zuwa yaki kuma suka zauna a gida kuma suka ji daɗin zaman gidan a zuci abin ya yi musu daɗi kai alhamdulillah da musu ba wannan ya zama akwai munafiki fitar da ko wanda zai je suka dakace himmarsa wanda zai ce da dukiya suka ce a'a sai ka daga karfa kasa fitar ka ne ka saka cikin halin kaza to duk irin waɗannan zaman su na gida ba abin da zai kara musu sai sun ubangiji amma duk wanda ya zauna gida yana jin takaitar rashin fita ga niyya ta gari ga addu'a ga musulmai ga karfafa masu abin nan ga maye gurbin da ibada ga al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to wannan su ne irin wanda annabi lokacin da yake dawowa daga yakin tabuka yake faɗawa sahabbansa cewa inna bil madinati lirijal inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum yace waɗansu mazaje suna kan zaune a madina babu wata tazarar tafiya da za ku yanke ba wani kuzun zabo da za ku shiga cikin sa ku wuce ba sai sai sun yi tarayya da ku wajen lada kuke suna da kyakkyawan niyya amma uzuri ya hana su fita to irin wannan sai zanto zaman ka a gida ibada ne saboda kana da uzuri amma an dai zauna a gida ba dan uzuri ba to wannan sai zanto zaman sa zai jawo masa wato fushin Allah ke to irin wannan su ne Allah ke cewa laysa ala du'afa wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi idan sun tsarkake zuciyarsu ga Allah da manzansa wato sun tsarkake zuciyarsu wajen imani da Allah sun tsarkake zuciyarsu wajen imani da manzan Allah wajen imani da manzan Allah wato wannan nuna babu nafunci kenan tattare da su shine idza nasahu lillahi wa rasulihi Allah ce ma alal muslimina min sabil masu irsani babu wani tafarki da ke kansu na a za a zarge su abinda ake nufi da masu irsani a nan masu kyakkyawan niyyar da suke so su je jihadi amma ko ba su samu zuwa ba saboda uzuri babu wani tafarki babu wata dama da ake da ita na a ce a zarge su qur'ani bai zarge su ba hadisin manzo Allah bai zarge su ba haka kuma murmune kan ku zarge su shi ma'ana ma Allah mutunila min sabil me ya dawo rashin zarge shine ihsani dan an kawo kalmar ihsani malamai na fikihu da ke fa'ida ma'anonin qur'ani ba sa takaice su kan dalilin saukar su sukan ce wannan na nuna dukkan wanda kyakkyawan niyya ta sa ya taimaki wani wajen taimakonsa ba da niyya ba sai ya je ya bata masa dukiyarsa ko ya lalata mata ko ya tozalmantar masa da ita a ka'ida ba zai ce sai ka biya ni ba saboda dai saboda fadin Allah ta'ala ma alal muslimina min sabil mutum yace kama mun wannan buhun mu dora sama ka kama za ka dora masa da niyyar kyakkyawan niyya shikenan sai ya saki daga hannunka kuma sai buhun ya fashe sai abin da ke cike salwanta misali rike mun wannan abu ka rike masa sai abin ya fashe a hannunka abin da ke cikin salwanta me ko mun gulbe turaren nan ka je ni ko masa sai tuku ku daga hannunka su musu turare ne tsada kuma da fa'ida kin yana da dama sai a musulunci sai ka je ni ba da dama saboda me saboda kai ne ihsani ne ma Allah musulina haka su ga su da fa'ida da ma'anar ayat suka ce kishiyar haka wasu ne fa wanda ba almuhsinuna ba akwai zargi a kansu ko babu akwai zargi a kansu to haka dukkan wanda ya tafi ya ko kayan wani amma ba da niyyar insani ba da mummunan niyya sai a zuwa salwanta a hannunsa sai ya yi sai ya biya domin sai akwai sabi a kansa ma alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne sannan kuma ubangiji ta'ala mai jin kai ne duhun game da mummunai fi tawfi'ati fi zalika da yadda ya rawanta musu hukuncin zama a gida idan suna da uzuri sai ce ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولعل الذين إذا ما أتوك هكا باب التي كان وطن إذا سنزومك لتحملهم dan ka dora su kan dabbar hawa a tafi yaki ma'ana ka ba su abin hawa a matsayin ka na amir wato ma'aka ka tafi tare da su ila ta zo wajen yaki uhum sab'atu min al-ansar a ce wannan waɗansu mutum bakwai ne cikin mutanen Madina wa qila banu makarrin batnun min muzaila a wani kaulin an ce a'a kabilar banu makarrin ne wanda yanki ne daga cikin babbar kabila ta banu muzaila min muzaila وقيل أصحاب أبي موسى الأشعري أو قول أنت آآ وأن فوتن متاني أشعريون متاني يمن عن قبيل أبو موسى الأشعري كما في البخاري كما يدي كفرت في البخاري سوني سكز وجم من الله صلى الله عليه وسلم domin ya tafi da su wajen yakin tabuka manzan Allah kuwa dabbobin da ke wajen su sun ya rarraba wa sojoji makamai da ke wajen su sun kare ya rarraba wa sojoji ga tafiya ta nan su ce ba za ta yi a kasa ba ga shi sahara ga shi cikin tsaurin zafi kulta ayyan sarafu suka tafi gidajen su kenan wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i wato idanansu suna malalar da hawaye hazanan dan saboda bakin ciki da jin takaitin Allah ya ji duma yin fukun ba su sami abin da za su yi su tafi jihadi ba to yin waɗannan su ma babu laifi a kansu a shi ka in za ka zauna a gina dole sai inda ne da jin takaitin bai sa ban fita ba sannan ne mutum zai zanto yana da uzurin da zai zama sa gida sai ya zanto lada kaga wadannan bayan Allah manzo Allah ce ku yi hakuri ku zauna ba zan ba da abin da zan ba ku ku tafi yaki suka fice da kuka suna cikin damuwa da jin takeici manzo Allah sun sai ran sai ce wallahi ba zan bar ku isa ba wallahi ba ni da abin da zan ba ku koma gida suka tafi suna ta kwada kuka can bayan tafi su ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi daga cikin kumucin ganima lokacin da aka kawo maka wato sai yake a kirawo su sai aka kirawo su yace da waye da waye da suka tafi da yake banda abin da ba su da ke mu sai ba su ababen hawa da aka kawo maka daga cikin abin da dangane ba yace ka haiku sai da sahabi yace ya manzo Allah ran ta san kasar da zaka ba su komai ba yanzu kuma gashi a biya zo ka ba su bai matsayin ran suwar ka abin da kai yanzu sai sai babu yanda za yi in rantsi da Allah cewa ba zan yi kaza ba daga karshe in ga yin shine alkhairi fa sai suna yi wannan alkhairi kuma in yi kafara rantsuwa da haka yanzu na tura su tafiya ki kuma zan yi kafara rantsuwa ta Allah sallallahu alaihi wasallam إنما السبيل على الذين يستعذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون إنما السبيل سرجع كأي تفايكي للمعاقبة دومين عقوبة ينا تبتاني على الذين يستأذنونك كم وأن بسيكي نيما إذنك في التخلق وجن زمن جدا وهم أغنياء الحال سمودتان su ba da uzuri irin yadda aka yafe wa talakawa su ma a yafe musu su yi ba su da shi to irin waɗannan lalle ta sarki da tabbata a kansu na zargi radu bi an yakunu ma al saboda sun amince sun yi duk zauna a gida tare da mata wa taba Allahu ala qulubihim ubangiji ta'ala ya sanya murfi akan zukatansu fahum la ya'lamun su kan ba za su iya fahimta ko ba za su iya sanin abin da zai amfani su ba a duniya da lahira saboda an sanya rufi kan zukatan su malam yake wa utiya bi inna malal mubalaghati fi tawkid lal hasri an zo da kalmar inna ma dan karfafa cewa lallai zargi na tabbata a kansu ba dan cewa waɗannan ne kada ake zargi banda su banda waɗansu ba a ayoyi kuma sun nuna zargi kan waɗansu mutanen daban kan waɗansu halayen daban ban da zuwa jihadi shine ke inna ma anan gurin lillahi hasri wa inna ma litawkid inna ma ta zama gurin dan karfafa ma'anar zance ne ba dan abin nan ba sannan kuma lafazin sabil anan gurin ina ce sabilun alaihi wato akwai sabil a kanka ma'ana zargi kenan amma sabilun ilaihi bi ila to sai zanto ma'anarsa kenan kokarin zuwa gare shi kokarin saduwa da shi kokarin haɗuwa da shi kamar ne ka cewa ta fi iri hal ila ummi salimin sabilun wa amma sabra anha fala sabra wato sabilin ilaiha ma'ana kenan kokarin zuwa wurin kaza ke amma sabilin alaihi ma'ana zargi kenan da haka yahudu suke ta walaysa alaina fil ummiyina sabil kaga sun kawo kalmar ala sun nasa kawo sabilin ma'ana wai ba za a zarge su ba in sun ci dukiyar wani mutum ba bai rude ba وألا يعتذرون إليكم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يعتذرون إليكم لذلك سنة بايد دا قدر يزوى بريكم ثم منافقين في التكلف دون سبب زمن جدا إذا رجعتم إليهم إن كنتم داو زوى بريكم إلا لتزوى دقائق قل توكتي لا تعتذروا kar ma ku ce za ku ba mu lan nu'minu lakum ba za mu taɓa gaskata ku ba kad nabba'ana Allahu min akhbarikum hakika Allah ya riga ya labarta mana wani sashi na labaranku ai akhbarana bi ahwalikum Allah ya labarta mana halayenku da abin da zukatanku suka kunsa na mugun nufi game da musulunci wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu da sannu Allah zai ga aikin ku da manzansa a ranar tashin kiyama ma'ana zai gani zai bayyana a ranar tashin kiyama kenan thumma amma shi manzon Allah zai gani kenan sakamakon da za a yi muku thumma turabuna ila alimul ghaibi wa shahada sannan kuma a maishe ya zuwa ga masanin gaibi shine Allah ta'ala wa shahada sannan masanin abin da yake sarari fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun ya labarta muku irin abin da kuka kasance kuna aikatawa na munanan ayyuka fa yajzakum Allahu alayhi sai Allah ya muku sakamako akan sa yake فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون التي سيحلفون بالله لكم لتنزل من كلامك وعد الله بك fagare ku ko mummune so muna fuka za su rinka rantsuwa da Allah idan kalaftum ilaihim idan kun juyo ya zuwa gare su li tu'ridu anhum ba dan kullu ku kayar da kai gare su kar ku zarge su bi tarkil mu'ataba ta hanyar barin zargi kar ku zarge su sai su rinka rantsuwa da Allah a ai wallahi abin da yasa wajen kaza ba saboda kudi kaza saboda dalili kaza wani ma ai kyauren gidansa ne ya karye sai ya tsaya gyara ya kuma na inna buyuta la aura wani sai gasa sai ta faɗi da haka ya tsaya gyara Allah ya ce ma bi auratin in yuridina illa firara walau duklat alaihim min aqtariha ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا قول آتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا لكن إن يسكي با ونن با ونكتن غادة تروشي ba wani birni da ya faɗi ba wata zana da ta kama da wuta kawai dai ƙarya suke kasar su yaƙi ne in yuridun illa rara. abinda suke so su guje wa yaƙi su guje wa mutuwa ita ko mutuwa ba a guje mata walau da kalat alaihim min aqtariha inda za a shiga har cikin garin Madina ta kowane loko kuka mu da su sun mashi dalil fitnata sannan a nemi a fitne su cikin addini cewa ku yi rinta Allah ta la tawha da sun amsa wannan fitnar da sun rudda din amma talabbasu biha illa kira yin rudda kuma dan saboda su murid duniya ai in kun yi rudda ko kun kafirce wa ma talabbasu biha ba za su zauna cikin duniya ba fa illa yasirin sai dan kankanin lokaci sannan a mutu to bayar da ka samu kuɗi kafin ka samu lokacin da zaka ci kuɗin kuma ka mutu ka yi munafunci da lungufarci ka zazzage musulunci ka samu kuɗi da mutane to shi ke nan ka yi ta hawa kan mukamin ba a yi jirin mulki ba har kuma ka zo ka lokacin saukar ka abin da ya rage miliyoyin da ka sata ka zo ka ci kuma kai ka mutu kafin kuma ka ci ka gama tarawa sai kace bayan ka sauka ka ji a za ka nan gari kaza ko sarki ya jefi shi gari kaza ko ga yaki ko wani ne tantali na gari kaza wato ba shine kun munafincin da ake ba bayan mutum ya fata kuma sai zo sai a kwanci sarautar gargajiya sai ya tsawo da wani rawani irin na ahlul jimma kafaran amana na da sai dan yawan da kuma wai shi ne zai ci gani a da ga yake tsaron aure da suna to kuma yana nan gurin ya riga ya gama tara kudin abin da rage shi ya yi da taya din ko ya yi menene shi kenan kuma sai mala'ikan mutuwa ne shi nan ko lan yasra Allah nafsan ya ja ajaluha wallahu kabirun bima ta'malu da ka shirya da baka shirya a duka ka gano shi a na ja ko sai kuma ka fara kai kabari abin da dukkan mata kuma sai na sai na jiran ta a lahira matar ka kuma da ta bari kenan kana mutuwa daga shi ta mutu ma ayi arba'in ta mutu ka fita daga tukka ba daga cikin abokanin ka kuma za ka aure ni in ma ta tashi maka tsaya kila ma sai ta aure wani yaro dan cikin ta haife shi saurayi tun da yanzu ita lebar take nema tana da kuɗin da za ta haka mutu amma lebar take nema ne zai mata leburanci shi ke zata ɗauko shi kuma ta kawo gidanka ko kuma san kan kadari ana maka hukuma marar duka ma majiyar ka ta saba da kafin ka farka kiyama a tambaye ka kowane kwabo ya ake ka samu ya ake ka kashe to in dai duniya wannan shine farkon ta wannan kuma shine karshen ta dan me zaka makantar da mu har aiki dan addini dan me zaka rikita mu har ya kasance mun dumace saboda haka wai sai ka abin da litoro do anhu Allah sai faru do ku kawar da kai ku rabu da su innahum rijis su ga datti ne wa ma wahum jahannam sakamakon su makomashi ita ce jahannama da za a bima kanu yaktubu sakamakon irin abin da suka kasance suna aikata يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يحلفون لكم بقوا بكاري سنة يلنسوا بريكم لترضوا عنهم دوكوا يرتدوا كوم منك sai ku je wajen su wajibin da ya kamata su yi su su rinka yankuwa cewa akwai matsaloli kaza da kaza su suka hana su fa in da anhu ku kaddara ma ku tuje da su a gidan duniya me za ta faru fa inna allaha la yarda an alqawmi fasiqin abin da ya faru shine Allah baya yarda ga waɗanda suke fasiki الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب سنة زونا كركرا وأن سكي نيس دبرني أشد كفرا سوسة تنمي كافر كما أبيجي ونفاقا قومنا كنتم سيافنا قوة تنمي wa ajdaru alla ya'lamu da ma anzala Allahu ala sune kuma su ma suka fi kowa cancantar kasu gane abinda Allah ya saukar na dokoki bisa da manzon sallallahu alaihi wasallam saboda suna nesa da jinni birni nan ne ake turo manzanni dan haka nan ne yake zama cibiya ta ilimi galibi kauye sai ka samu sun yi nesa da ilimi duk inda aka nesa da ilimi to sai ka ga cewa ibada an ta faɗa da magudanci sai ka ga nufin imani sai ka ga nufin tausayi sai ka ga alfabai in ba haka ba mutum ne ga matarsa da ciki ga ta da goyo ga ta da turo a kuma rasa zuwa ɗaya masa ruwa a rijiya shi ko yana zargin don bishiya yana kallanta domin Allah zai ke kasance wajen shi a tsaye goyon nasu ne cikin nasa ne kuma ga turo kuma shi zai karuwa kuma yana kallon ta babu abin da wasu zafi ko da wannan zai ce ta je rumbu ta ɗebo ta je ta ɗauko dame guda na dawa ko na gero ta je ta tafi da shi mutu suka ta sussuka ta fitar da wato abin da ya shafi kai ta zo kuma ta yi shirke ta fitar da dusa ta zo ta daka kuma ta zo ta yi komai da komai ta samu maka abinci yana zaune babu abin da ya sami yi ba kwado ko yana jira ko yana wani abu ka za ku ke ta cewa zuciya akwai jahilcin abin da Allah ya saukarwa manzon sallallahu alaihi wasallam wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli da wannan ne aka samu fatawa ma daga Imam Malik yace in dai mutum mazaunin karkara ne ko ya bi kowa hadda Qur'ani da bai mun limanci ba yace dan ya hadda Qur'ani sauran abubuwan fa wa ajdaru Imam al-Qurtubi ya ga gudu da cikin tafsirin wa ajdaru Allah ya ya'lamu da ma anzalallahu ala rasuli wallahi wannan malamai suke wani suke limancin murjanin karkara ya a iya karɓa ko ba za a karɓa ba saboda ana son ɗan dalili ibnu kasir yace dan haka duk manzanni da Allah ya turo suka zanto ɗan dalili amma arsalallahu rasulun وما كنا من قبلك لو زال نوهي من أهل القرى هكا سكي نوهي إليهم من أهل القرى duk annabawa wato sun karanto galibi daga birni suke kaɗan ne za ka samu ilimi a ƙauye in ku kai ka an same shi a ƙauye to wani ne zo binni sannan tafi ƙauye dai zai yaɗa shi wa ajdaru Allah ya namu hudu da ma anzala Allah ala rasuli wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala shine alim masani da haka yake ba ku labarin waɗannan al'amura sannan hakim ko mai hikima ne Aisha take cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune sai ga waɗansu mutanen karkara sun zo wajensa sai suke tambayar manzon Allah abin mamaki yanzu kai har kana sumbatar ka daga cikin ƴaƴanka ko jika cikin jikokin ka yake me za hana ka kama yaro ka sumbanta ai wannan rana su suka ce wallahi sai daga cikin su ce wallahi kuma mun ta da ma ba yaro kuma kan su kana sumbata ina dalili kuma manzon Allah ce ya zan yi da kai idan Allah ya zare rama daga cikin zuciyarka ibn kufri ya kawo karshe wannan yake duk za ka samu yake wannan kaga su da karkara kuke akwai kaushin zuciya da karancin tausayi Allahumma illa kadan daga cikin waɗanda za su samu ina fata an fahimta ma'ana wannan hadisi din naka sannan akwai hadisin manzo Allah sai ya gani cewa man sakan al ta jafa wa man ittaba as-sayda ghafala wa man dakhala ala as-sultan as-sitn yace dukkan wanda ya zauna a karkara to galibin su sai ka samu ya samu kaushin zuciya da rashin zuciya yake dukkan wanda kaga kowane kare ya fito nan ya bi shi a guje dukkan wani zoma ya fito nan ya bi shi a guje dan farauta kenan ta ga zama da falalle yake ha kuma dukkan wanda ka a fada kullum da ni gidi fada da ni gidi gidan gwamnati fada gidan gwamnati ofishin jami'an da local government presidency kuma shi ba ma'aikaci ne a wajen ba yake to dole sai an fitile shi cikin addininsa don zai ga ƙarya kuma dole ya yarda in ba haka ba daga nan ne dole zuwa fada ko ba haka bane ba zai da ƙarya kana zuwa ofisin chairman na lokacin government wata a gaban ka za a yi kwangilar ƙarya presidency a gaban ka za a yi ƙarya a yi makinci a yi kici ko baka isa ka amma ba ka daga yau ka daina zuwa in dai kana yawan kawo a wannan wurin za a fitile ka cikin addinin ka zuwan ka waɗannan wurare zan fito kai tace ne idan an bukaci bangaren ka ka je ka yi abin da za ka yi daga nan kuma ka bar wajen to Allah ya ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدراهم عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الاعراب daga cikin mazauna karkara man yattasu ma yunfiku magaraman akwai wanda yake rikar abin da yake siyarwa na zakka ko na sadaka magharaman wato yana ganin kamar baki ne matsa masa aka kawai aka zo a karba amma da kyakkyawar zuciya yake ba wai duk bikum dawa'i har sai ka samu yana muku dafan wata musiba ta su kan ku ad-dawa'ir jam'i na da'ira ad-da'ira kuma shine inqilabun ni'mati ila nikma wato ni'ima ta canji zuwa ga nikima ta zama musiba wato wannan a lokacin manzon Allah ne aka samu irin wannan mazauna karkaran masu irin wannan mugunyar halin idan manzon Allah ya tura ta iya farko zakka sun sai ganin cewa ma wannan abu kamar baki sai kada sai an ga kamar baki an bumbuna musu ba sa so in aka bayar kuma in suka bayar saboda sun san inda su bayar ba za a yake su karshe kuma sai su zo suna yawa musulunci mugun nufi cewa ina ma dai a zo ma dai a kawo musu farmaki a karya musulunci ma kowa ya huta an zo an bai da suna waye tarabbasu bikum dawa'ir suna muku dakon ina ma wata musibar ai dawa'ir zamani juyawar zamani da an tankaliba alaikum a ce wato yau da gobe ta kife a kanku sai ya tasallas shi dai ya samu kubuta ba sai kun karbi komai na dukiyarsa ba a matsayin zakka sallati alaihim da'iratus saut akan su ne mummunar azaba za ta fada wato wannan addu'a ce kansu kenan ko da'iratu su wato munin azaba zai fada kansu kenan wa qura bi dhammi kenan ay yaduru azab wal halaku alaihim azaba da halaka tana kai kawo ne akan su la alaikum ba akan ku ba kuma mulai wallahu sami'un alim Allah mai ji ne dangane da maganganun su sannan kuma masani yanzu kaga wannan duk ana hike to labarin ba babu mamaki a cikin yanzu mutum ya samu kansa cikin irin wannan halin zakka ya ka tambaye shi mai da ita kamar ma wato abin gidan yake mutaka kware da gaske ta take ko wanda kuke magana kan zakkan nan ko wanda za ku karɓo ko kuɗin kwamitin zakka ko masu kaza ina ma san musiba ne ta faɗi akan ku dai a huta ma da ku sauransu wannan ba zuciya ce ta mummuni ba zuciya ce ta mummuni kai Allah ya tsare aya ta ƙarfi ومن الأحراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويستخر ما ينفق قدراته عند الله وصلوات الرسول ألا إنهم قد إنها قربة لهم فادخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ومن الأعراب daga cikin mazauna karkara din nan man yu'minu a akwai wanda ake samu dai dai ko masu imani da Allah wal yawmil akhir kuma imani da ranar karshe shi ne mara ka juhaina kaman kabilar juhaina wa muzaina da kabilar muzaina an same su a da a yanzu ma kuma aka iya samu cikin mazauna karkarar mu a samu waɗanda suke da imani da Allah cikakken imani imani da ranar tashin kiyama cikakken imani wa yattakhidhu ma yunfiqu kuma irin wanda zaka samu suna rikar abin da yake kiyarwa din nan qurbatin inda Allah wani abu ne da zai kusanta shi zuwa ga Allah a zuciyarsa ya san idan ya bayar da zakka ba masa ta masa akai ba yana neman lada ne qurba kusanci ke nema zuwa ga Allah wa salawatin rasul kuma yana fatan dacewa da addu'ar manzon Allah salawat addu'a ke nan kullu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim as-salaa min nurin bi ma'na ad-du'a dan manzon Allah anta in ya karbi zakar mutane kuma ya musu addu'a ke nan haka sai idan ya karba ya musu addu'a sai ba an ta karba zakar mutum kai masa addu'a to za ka samu suna fatan dacewa da kusanci zuwa ga Allah kuma suna fatan dacewa da addu'o'in ga Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce ala ku saurara ku ji innaha qurbatul lakum lalle wannan sadakokin nan sun tabbata a matsayin qurba gare su ababan da za su kusanta su zuwa ga Allah ta'ala sai yukhiluhum Allah fi rahmatihi irin waɗannan da sama Allah zai shigar da su cikin rahmatinsa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ta'ala gafur wato mai yawan gafara ne sannan kuma rahimun mai gunta ne anan da ke so in faɗakar dangane da abu guda biyu abu na farko da aka faɗa halayen mutanen ƙauye din nan kullum alqur'ani yana magana ne bin nazar ila al-ghalib dangane da abu mafi rinjayen faruwa ka iya samun wani lokaci ƙauye cike da ilimi amma wanda kila ɗaya ne cikin ɗauyuka ɗari kila ɗaya ne cikin ɗauyuka hamsin to kaga kullum ana hukunci ne dangane da abin da yake mafi rinjayen faruwa ba mai karancin faruwa ba ta iya yiwa kawai ka samu wani ga wurtaccen malami da irin sa babu abin ne wannan kuma shi ma abu ne mai karancin faruwa da haka maganar da alqur'ani yake da sauraron zuciya da bayanin da hadisi ke yi na cewa sarrafa wa zuciyar mazauna karkara da mai santa su dangane da sanin abin da Allah ya saukar wannan shi ne mafi rinjayar faruwa amma baya hana a samu ɗaitan ɗaitan da ɗaitan da ɗaitan gudu kuma a nan gurin kuma idan kuma da ko da ayar ƙarshe ma abin da ta nuna bayan ta farko ta ce al'arabu a kuntu kufan wa rifaƙan wa an sannan ta bi ta ce wa al'arabu mun yi tafiru ma yanzu da mazarman sai ta karshe ta ce wa min al-ara min yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattaqiru ma yunfiqu qurbatin inda Allah wa salawatu bihi a shi a isa mun daidai ku a isa mun wadansu kauyukan a isa mun waɗansu karkarar su rumbatu idan an ambaci sufofi masu kyau da marasa kyau ba damuwa za ka yi dan mai qur'ani ya siffanta mu ɗan kawai da cewa ba mu da kirki dan mai hadisi ya siffanta mu da na karkara ba mu da kirki wannan damuwar ba ita za ka yi ba sai ka lura da aya ta karfe da ya kawo cewa cikin na karkara ta mutanen kirki sai ka yi kokari ka zama wannan amma ba ka sa gefe ba tana ɗana a yadda ɗan kawai a ga wannan sun sai zama abin da ke abin da muka faɗa na daidai Allah kuma ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafi wa alaikum والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين abinda nake so in faɗakar da mu a madadin tambayoyi da za mu yi wanda yau za mu karanta ko tambaya ɗaya ba shi ne kaɗan daga cikin matsalolin da suke fuskantar mu al'ummar musulmi na wannan ƙasa ƙarshen magana ta kokarin da nake bayyana matsalolin mu ne musu ko da mun lokacin kila kalmar arewa ta shigo ko kalmar hausa fulani ta shigo idan ne amfani da kalmar hausa fulani ina nufin musulmi ko da ko bai rabe ne mutum ko da iyamuri ne tunda su yan kudancin kasar nan galibi a haka suke daukar ko kuma in ce kristan kasar nan a haka suke daukar in sun ce hausa fulani suna nufin musulmi ko da ko ido ne kamar yadda dan sun ce yan arewa suna nufin musulmi don suna ganin addinin ma gaba ɗayan su na arewa ne dai in ba haka ba da zagin da suke wa yan arewa kar su manta da cewa zai shafi kiristocin da suke arewa din tunda dai zama ya sa kaddara ta ta an halicce su an haife su a arewa a cikin nan kalmar arewa a wurin yan jaridan kasar nan galibi tana nufin musulmi kaɗan daga cikin matsalolinmu waɗanda muke fuskanta tare daga cewa da baya ko bayani zai biyo matakan da ya kamata a bi ko shawarwari game da waɗansu daga cikin matakan ta fuskar abin da ya shafi a tsaro gaba ɗaya a jandar gwamnatin obasanjo shine yaya za ta yi ta ga cewa abin da ya shafi harkar aikin soja da aikin ɗan sanda Allah akalli an zaftare musulman da suke ciki gaba ɗaya in da zai iya yiwa gaba ɗaya ba ya zanto cewa adadin da zai saura na musulmi irin adadin da bambancin sa da babu baya da yawa sakamakon haka major general da ake da su yanzu a cikin sojojin Najeriya mutum goma sha uku ne wannan goma sha uku babu musulmi ko ɗaya gaba ɗaya sha uku kirista ne daga nan sai brigadier general brigadier general da ake da su gaba ɗaya cikin sojojin mutum ashirin da takwas ne ashirin da bakwai duk kirista ne ɗaya ne jan musulmi daga nan sai colonel wannan mukamin muna da mutane hamsin da takwas ne gaba ɗaya a ƙasar arba'in da takwas daga cikinsu duk kirista ne goma ne baɗin musulmi ganin sai lieutenant colonel wannan muna da mutum 114 casa'in da shi da duk kirista ne sha takwas ne kadai musulmai wannan a tsarin da ake da shi kenan a yanzu dangane da ayyukan polis a yanzu musamman a kwalejin horar da 'yan sanda ta kaduna manyan ofishin guda uku waɗanda shi ke kula da ɗauka ko rashin ɗaukar ɗalibi don yi je aikin ne dan sanda a wajen guda uku gaba ɗayan su kirista ne ba kuma kirista ma kaɗai gaba ɗayan su katakawa ne wato cikin kirista ma baka ɗin kirista ke wani Allah wannan ta sa samari da aka yi rikurutun din su za a su aikin yan sanda mutum saba'in daga asalin jihar katsina mutum saba'in cur a harkata ta yan sanda ta jihar katsina aka jarraba su aka tace su daga ɗaruruwan mutanen da suka je wajen aka ce saba'in din nan sun cancanta da aka kawo su ka tafawan nan na kaduna gaba ɗaya suka zubar da su suka ɗauki mutum bakwai gaɗa shi ne tsarin da ake yi a halin yanzu kuma aka sanya ake kan yin shi kuma za a ci gaba da yin shi har daga nan zuwa adadin da Obasanjo zai yi na shugabanci irin tsarin da su kan suka yi kenan kuma kila kuna da labarin tsare-tsaren da hukumar bayan dokin lantarki take ta nefa ta sallamar ma'aikata ma'aikatan suke waɗanda ake so a sallama ɗin galibi dai waɗanda ake so a sallama su ne yan arewa kar ku da kalma ta yan arewa ta ɗansu ga jerin jihohin arewan don ku ji adadin ma'aikatan da suke da su a cikin nefa ku kwatanta da jihohi guda hudu zuwa biyar kaɗai na kudu waɗanda ake ganin suna da rinjayen kirista misali jihar adamawa ko da yake bai kamata in fara da jihar adama ba ya kamata in faɗi jihohin da suka fi kowa yawa na adadin mutane a arewan da kuma waɗanda suka fi zama kaɗan idan yaso sai ku hukuncin na tsakiya jihar da tafi kowa yawan adadin mutane daga cikin jihohin arewa a cikin hukumar bayar da wutar lantarki ita ce jihar Kaduna tana da mutane dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha bakwai waɗanda suka ma'aikata a nefa yayin da jihar Niger take biye da ita da mutum 935 tara da da biyar sai kuma jihar Kano mutum ɗari takwas da tisa'in da hudu sai Benue da mutum ɗari bakwai da duk sauran kaɗan ne a sai jihar Kwara mutum dubu da da biyu ma'ana dai wanda suka fi kowa yawa a arewa su ne Kaduna suna da mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha bakwai to amma idan ka biyo waɗanda suka fi kowa ƙarancin adadin mutane farko zamfara mutum ashirin da biyu kaɗai gare su masu aiki a nefa daga nan sai babban birnin tarayya wanda ke da mutum talatin da biyar abuja kenan daga nan wurin sai jihar taraba wadda take da mutum ɗari da ɗaya to waɗannan su ne adadin jihohin da suka fi yawan mutane da kuma waɗanda suka fi ƙarancin mutane daga cikin jihohin arewa ko in ce jihohin da ake ganin suna da rinjayen musulmai to amma ɗauki ɗaya daga cikin jihohin yamma su kudu jihar ogun ko in ce misali jihar ondo da ke kudu maso yamma suna da mutum dubu biyu da ɗari ɗaya da saba'in da biyar yanzu haka a nefa yayin da jihar osun take da mutum dubu biyu da ɗari tara da hamsin da takwas amma jihar ogun ita kadai tana da mutum dubu uku ne da ɗari biyar da ashirin da biyar ma'ana idan ka haɗa jihar wato ainihin ogun da ondo da osun da oyo da lagos gaba ɗayan su sun fa abin da ake da su a jihohi shafar nan da ƙasar nan da arewa gaba ɗayan su ba ma za su haɗa su to kun sai in biyo da ko salsala waɗanda za a kula? jihar adamawa mai mutum ɗari hudu da hamsin da bakwai za a kori mutum ɗari biyu da hamsin da bakwai abin da zai rage ɗari biyu kwatal dai ne mutum ɗari uku da arba'in za a kori ɗari biyu da sha ɗaya abin da za a bari ne ɗari da ashirin da tara babban birnin tarayya mai mutum talatin da biyar za a kori sha tara su dawo sha shida jigawa mai mutum ɗari biyu da biyar za a koyi ɗari da mutum ɗari da biyar za a kori ɗari da a za su wannan yadda aka rubuta ma za a kori ne gaba ɗaya ɗari biyu da biyar ɗin ko mai jigawa ko musu yanzu zan bara mai mutum ashirin da biyu za a kori sha shida shida kawai ake so a rage wannan shine tsarin tsarin da ke bola yi ya gabatarwa da Obasanjo kuma ake kokarin yin shi nan da watan Jun ko Julai mai zuwa kuma da ka'ida din akwai magana za a kori mutane a nefa tun su ne amma waɗanda aka ce za a kora su ne nau'ikan mutane guda biyu nau'i na farko wato waɗanda sun kai shekarun ayi musu ritaya sun tsufa har sun yi sun daina aiki amma suna zaune saboda gata saboda sun san wani an kyale su nau'i na biyu maha'inta wanda an samu cewa sun ci amanar kasa ko sun hada wuta ba daidai ba ko sun yi kaza to da aka duba wannan za a ga cewa daga cikin su kirista din su suka fi yawa a wannan bangaren don gaba ɗaya mutanen mu a sun fara yawa ne daga shekarar 96 zuwa yanzu shekaru hudu kenan kaɗai da suka wuce lokacin da general abasu ya duba ya ga cewa babu musulmai a ciki aka yi kokari aka fifita musulmai duk da haka bai yanzu sun fi yawan ba kun dai bi yawan amma yawan wannan yawan an same shi ne daga wannan shekara zuwa yanzu sai shi bola ige ya bincika tsarin cewa ba waɗanda suka tsufa ba za a kora ba kuma waɗanda suka yi laifi ba a'a duk wanda aka ɗauka aiki daga suka zuwa yanzu za a sallame shi daga nefa abin nufi duk wani musulmi kenan shi ne za a kora faɗo wannan asiri ke da waya an yi kokarin a sanar da waɗanda abu ya shafa cikin tsofaffin shugabannin mu na da waɗanda suka rike kasar nan ko tsofaffin sojoji ko sarakuna na gargajiya wani lokacin ma har da yan siyasa ba su ci yanzu babban abin ba da sha'awa shine irin yadda majalisar jihar Kano ta taka rawar gani domin a je duk wanda ya saurari gidan rediyo Najeriya na Kaduna da safe karfe bakwai ya ji bayanin da suka yi dan tuni wannan takarda ta same su irin yadda nake karanta muku ita a masallaci ta same shi kuma sun zauna sun fitar da bayanin da ke nuna cewa jihar Kano ba za ta taba yadda da irin wannan cin kashi da za a yi wa al'ummar ta ba da bayanai baka da wannan wanda duk wanda saurari rediyo ya ji su to amma har yanzu ba mu ji sarakunan arewa ba da suka yi taro don ganin wata kwanaki da kuma bayanin makomai shari'a da waɗanda suke ta a koma kuma ko har yanzu ba mu ji sun ce komai ba su kuma tabbas suna da wannan labarin kuma su ma gwamnonin arewa sha tara da suka haɗu don su ce a koma kudan kot a daina shari'ar musulunci yanzu kuma bari mu ji me kuma za su ce game da wannan waɗannan kaɗan fa daga cikin matsalolin da suka cikin mu kenan wanda akwai shiri da ake da karkashin kasa na lalata tushen bayar da wutar lantarki da gita kayan da shawarar cikin jihar Niger an yi wani tsarin daban da za a sabon wa kudu maso yamma tashar wutar lantarkin za ta ba ta wutar lantarki ta fi kanta da kudu maso gabas tashar da za ta ba su idan yi so mu kuma arewa mu mutu a haka shi yasa kuke gani yanzu ana cikin awa biyar a ba wannan unguwa awa uku a ba wata unguwa wata unguwar ma ko awa ɗaya ba ta samu saboda sun yi sun yi mm, suka lalata waɗansu na'urori a kayi wanda har yanzu akwai mutane a asibiti musamman waɗansu na'urori su roro aka dambara su aka lalata su da gangan aka haɗa musu waɗansu na'urori da za su warkar da iri akwai mutanen da suka ji ciwo kuma inda suka mutu waɗanda suka ji ciwo har yanzu suna nan a asibitin ne faɗin da ke shawarar ko kayan da zai za ka duba su kuma da wani cikakken bayanin mun ji jihar Legas ziyara baka kwana biyu da suka wuce ba to kaga ko wannan tsarin na warga zamana lissafi dangane da wutar lantarki shirin wannan shine idan an lalata mana wasan lantarki za mu zauna cikin duhu wannan kuma ya kara taimakawa wajen koma bayan tsaro da ake da shi sannan ya sake taimakawa wajen koma ba ya kara gurbata harkar wato ainihin tattalin arziki domin da yawa rayuwar masu walda da rayuwar kamfanoni da ake da su a nan arewa da rayuwar kaza da ake da su duk ya ta'allaka da sallar akwai tsari kuma da za a yi na dukkan waɗanda suke kokarin kawo jari su zuba a arewacin Najeriya su buɗe kamfani a Kano su buɗe kamfani a Kaduna ko su gode a zamfara ko a katsina ko a maiduguri yadda za a zuga su a nuna musu cewa ai yanzu arewacin najeriya in ga halin da yake ciki yana fama da rashin tsaro yana fama da rashin karfin wutar lantarki wanda bai dace mutum ya zo ya zuba kuɗi ya ce zai investin ya buɗe wani kamfani a kano ko a kaduna ba don a tsara ta wannan tsarin yana nan ku ba su suna kokarin aiwatar da shi shi da kiristocin da ke sarin shi ne cikin gwamnati musamman bola ige da sauransu kwanan akwai ziyara da shi bola igin zai kai kasar china don saboda kullar na zuwa a gyara wutar lantarkin da za a sa a jihohin kudu maso yamma ko kudu maso gabas zai tafi da mutum talatin yan rakiya cikin talatin din nan babu musulmi ko ɗaya a cikin su dole shi ne tsare-tsare da kaidi da alfaba'i da ake mana ba don komai ba sai don saboda musulunci وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد sai من da mun yi Allah ya za ya gurgunta mu ya za ya lalata mu ya za bayan jin ɗan ƙaramin wannan bayani wanda idan ba za a yi warwara ne yana da yawa ƙwarai da gaske a nan muke so in ce da mu farko dai mu suna cewa kai bin kafirai a kan mummunai ba yau ne suka fara ba tun daga ranar da ubangiji ta'ala ya halitta annaba adam ya umarci mala'iku su masa sujada tun daga lokacin bayi suka kasu kashi biyu masu biyayya ga Allah da wanda suka bijire masa mala'iku suka yi sujada ga annaba adam saboda umarnin Allah iblis kuma yake a bawa takbara wa da min kafiri har Allah ya saukar da annaba adam a ban kasa tawaga binci tawagar ubangiji wai ta kunshi bayi mummunai da tawaga ta shaidan wanda ta kunshi lalatattun bayi kangararru matsiyatan bayi haka kuma abin ya ci gaba da kasancewa a duk tarihin rayuwar musulunci har zuwa yau manzo Allah ta sallam ba irin alkaba'i da bai gani ba daga wurin Qurayshawa farkon lokacin da aka turo shi har yayin hijira zuwa Madina aka yi yakin Badar aka yi Uhud aka yi Ghazwatul Ahzab ko Khandaq da sauran yaƙe-yaƙen da aka yi a kowane lokaci ubangiji ta ala na tsora mummunai a kan kafar har annabi bar duniya sahabbai suka fi gaba har ya zuwa yau haka tarihin yake bai canja ba wala na kun hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sai sun kautar da ku daga addinin ku inda zan same ku ba za su gushe ba haka Allah ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a so suke ku kafirce kamar da suka kafirce dan ku zama ɗaya ku da wadda kasirun min ahli kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara da yawa daga cikin ahli kitab sun so su juyar da ku ku yarda ku bar addinin ku dan suna muku hasadar ni'imar musulunci da kuke cikin ta haka tarihi yake tun lokacin saukar qur'ani har zuwa yau kai yanzu baka isa ka canja su baka ce kar kafirai su kafircin su ko kar kafirai su kaidin su ko kar su makircin su ko kar su yaƙi kai musulmi duk yadda kai ka rubuta yarjejeniya na karku yaƙi juna da su ƙarya ne sun yaƙe ka da nassin alkur'ani Allah ce ba za su yarda da kai ba sai in ka bar addinin ka ka yarda walan tarza anka Yahudi, walan nasara hatta tattabi'a millatahum da nassin alqur'ani Allah ya ce hukuncin cewa wai kuna zama ƙasa ɗaya su kare martabar ku dan ƙasa ta haɗa ku ko kun fito kike ɗaya wallahi ba za su kare maka dangantakar jini ko makwabtaka ta zama ƙasa ɗaya ba la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma haka Allah ce ba za su taɓa tsarewa musulmi dangantakar kusanci ba ko dangantaka ta alkawali ba za su tsare duk yadda ke ka ce a lallaɓa a bi a hankali mu zauna lafiya ƙarya ne su a wurin ba za su yi ba in ba haka ba duk zaman lafiyar musulmi ya dawo suka ɗauko ujuku wanda Najeriya ta tsine mu za ta fi gudun hijira shekaru barkatai a Ivory Coast a lokacin shugabancin musulmi suka dawo da shi kasan nan haka ya ce masa riga ta mutunci da ya wa Najeriya fitinar da ya kawo wadda ta salawantar da rayuka ba adadi dukiya ba adadi san a zauna lafiyar musulmi ne ya kawo Obasanjo da aka masu lokacin a Abasu da laifi aka ɗaure shi da wannan laifin aka zo Abdulsalam ya fito da shi ba ya fito da shi kaɗai ba ya yafe masa laifin ya ce babu an fasa laifin babu shi ba a yi shi ba kuma yan arewa nan da suka zo ko ya ce musulmin nan ne suka suka fito da shi daga kurkuku suka ba su kuɗin yakin neman zaɓe suka shiga ƙauyuka suka tallata shi suka zo suka tursasa mutane ƙarfi da yaji sai da aka zaɓe shi to ga sanan ga irin in inda kun fahimci waɗannan ayoyin tun lokacin da ake karanta su bayan da ba ku yi wannan tafar gazan ba la yarkubuna fi mu'minin illan wala dhimma kaifa wa in yazharu alaikum illan yarqubu fikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun Allah ce wallahi inda za su ci galaba akan ku ko ɗan kaɗan ba za su taɓa kiyaye muku dangantakar jini ko haifayya ba ba za su taɓa kiyaye muku alƙawarin zama lafiya ba Allah ce yurdunakum bi afwahihim cewa suke sun da harshen su amma wa ta'aba wa aktsaruhum fasiqun haka in Allah faɗa cikin suratul tauba ko ba goyi ayar ba amma wai dan zauna lafiya dai in jirgin kudu sun yi zage-zage yan arewa suna mulkin mallaka sun yi menene sun yi menene sun yi menene aka ɗauko wannan mutum aka zo aka tursa sun ƙarfi da yadda da yawan abin da yake lahadi da ta wuce lahadin da ta wuce yau da kwana shida duk wanda ya bude NTA cikin talabijin da safe ya ga abin mamaki yanzu ubatan Obasanjo ya gina church guda ma karere a presidency a fadar shugaban kasa don mai da kudin Najeriya su kato aka gina a gidan shugaban kasa a fadar shugaban kasa da kudin Najeriya cocin da masu shi ba ta zuwa sai so ɗaya a mako amma aka gina shi a fadar shugaban kasa dan a ba da rangi ga kasashen duniya cewa yanzu fa kasar kiristanci ake yi kuma shine addinin kasar da ku yan arewa kuke cewa ba ruwan ku da addini ko waɗansu daga cikin shugabannin mu bare gurbin mu matsiyatan cikin mu da suke kawo ba su da addini ba su da shari'a ai yanzu ana maganar demokarasi ne to ga demokarasin nan coci aka gina a fadar shugaban kasa kuma da aka tashi makirki gagarumin biki aka shirya duk wani minista da ake ji da shi kirista ya je wurin kuma a saman gaba za ka shiryo ɗai eh, eh, kiristan arewa yan middle belt suka zo sure a saman gaba bayan kowane minti ɗaya kyamara tana nuna su don a ƙara dasa gaba ta ƙiyayya tsakanin ku da mu tsakanin mu da su da muke mutuntaka da su a yanki ɗaya kuma a wannan lokacin aka fito aka yi rawa shugaban kasa ya rawa aka yi ihu daga cikin kalmar da ya faɗa wanda katanci ce da zagi gare mu nan gaba ɗaya yace one Nigeria one God one Nigeria one God Nigeria ɗaya Allah kuma ɗaya gaba ɗaya aka ɓarke hallelujah hallelujah me yake nufi da wannan zagi ne gare mu ma'ana ƙasar ɗaya ce kuma Allah ta kai ba dan shine annabi Isa dan waye inna Allah auren uba sun zo annabi Isa kasa ɗaya ce kuma Allah ta guda ɗaya ma'ana addinin ta ɗaya shine wanda aka buɗe masa ɗakin ibada a fadar shugaban kasa kamar da kuma kallon talabijin kake kasa a kafin talabijin kake kallo a gaban zai riga na ya tatancin da zai ya habaitin da zai ya zage-zagen da zai da kowane irin mutunci lahadin mutunci bambanci cikin mutane shi ne wanda yake gane kuransa idan ya yi kure an riga an tattaci da sunan shugabancin arewa a yi hakuri yau kan har suna suna ambata ba don sun mutunci ba amma da duk ana bi gefe gefe wani lokacin ba sa gani suke ba gane ba idan mun bi gefe gefe mu ba kaga daga cikin wanda suka cuce ka ko baban gida cikin wanda suka tuke ne wajen wannan harka ta ubashin gida akwai babban gida su ne masu gaban su daga cikin wanda suka tuke ne akwai irin su wannan waye da suna mutumin fatan ko a da kiro ba su suka tsaya tsayin daka kan maganar ubashin gida din suka dole masa gidi dukkan wani shugaban arewa da yake cikin pdp yana cikin wanda suka tuke ne sai ɗan kaɗan waɗanda aka san su ra'ayin da ke daba amma sai da aka yi ba su ne da yara ba ba su ne za su nuna fiji su a ga cewa sun rike mukamin kaza sun rike mukamin kaza ba aka kusa ta su har aka kawo ga yanzu mu musulman kasar da ake mana mulkin mallaka don wannan shine mulkin mallaka da ake mana kuma wallahi waɗannan mutane in ba su tashi ba sun kawo gyara mutum ba za mu taɓa yafewa ba don sun fice mu suna da lokaci sai gyara iri biyu na fi da mutane guda biyu don su suka yi fito wa fili kuma don su suka da mabiya a arewa din da yawa na fi da mutane guda biyu gyaran da ake bukata iri biyu ne gyaran